gwamnatin najeriya tuni da ta ɗauki matakai domin biyan bukatun masu zanga-zangar inda ta fara da rushe rundunar ta sas yanzu kuma ta bayar da umarni na kafa kwamitoci a jihohi domin bincike na duk wani nau'i na cin zarafin talakawan najeriya da manufar hukunta duk wanda aka sama da hannu a ciki za a kuma fito da wani tsari na tallafawa iyalan waɗanda aka gallazawa ko kuma suka riga mu gidan gaskiya gwamnatin da a cewar ministan lamuran 'yan sanda muhammadu mai gari dangyadi ta yi amanar cewa matasan sun fito zanga-zanga ne da kyakkyawar manufa amma daga baya wasu bara gurbi suka karkata ta zuwa ayyukan ta'addanci ci gaban wannan ƙasa da haɗin kan ƙasar nan zaman lahiya abu ne hakke ne na da suke nan kuma hakke ne na demokura. demokradiyya na sau zaman lafiya da haka wajibi ne a ta ma waɗanda ke da wannan hannu su kwana da kari kuma san cewa za a hukunta duk wanda aka kama da laifi na sa hannu cikin wannan ta'addanci. Wani abu da ya ɗauki hankalin 'yan Najeriya kwanan nan shine yadda ake fasa wuraren da aka aje abincin da za a tallafa wa jama'a ana wawushe abincin. Sun yi wannan ne domin su nuna Najeriya a matsayin wata ƙasa wadda ke da yunwa matayin wata ƙasa wadda ke da shugabanni waɗanda suna da abinci sun aje a hana mutane saboda haka su ne suke bi wurare-wurare suna fasawa a san cewa wannan abinci na tallafi ne na covid-19 ba kuma ana nan ana rarraba ma waɗanda tallafin ya shiga kamata a basu babban sufetin janar na 'yan sanda ya ba da umarni cewa a kai 'yan sanda masu tsare waɗannan wuraren. Da yake bayan rushe rundunar ta SAS an kafa wata da za ta maye gurbin ta SWAT kuma ga ayyukan ta'addanci na ci gaba da wanzuwa a Najeriya musamman abin da ya faru a makon da ya gabata a jihar Zamfara inda aka kai ma mutane sama da ashirin yankan rago. Yaushe ne wannan rundunar za ta soma aikinta? Wannan tirainin nasu zai doki da kusan wata guda. muna fata da idan suka gama za mu sake diba su mu tabbatar da cewa sun cancanci su yi wannan aiki ta hanyar lafiyarsu da kwarewarsu da kuma hankalinsu a wani bangare kuma kungiyar mabiya aƙidar shi a ta najeriya ta bakin jagoranta a jihar sokoto sidi maniru mai nasara ta yi wa 'yan najeriya jaji akan asarar rayuka da dukiyoyi da aka samu a lokacin zanga-zangar da aka yi ta kuma ja hankalin gwamnatin najeriya akan ta yi adalci wajen warware matsalolin da jama'ar ƙasar na suka fada a ciki kada ya zamanto a yi kitso da kwarkwata ba yanda za a yi mu mance da batun malam ko mu hita batu maganan duk wanda aka runce ido ana kin kawo ta matsala ta a yi nazarinta da kyau mutanen ƙasar ga da 'yan majalisar ƙasar ga kan dan warwarewar ga matsala ta mutum talatin da wani abu da ake da a wacce an kashe ko hamsin da ɗaya kamar da garba shehu ya ce to akwai uku da da arba'in bakwai officially daga gwamnatin jihar kaduna mu namu dubu na da wani abu 1000 plus aka kashe muna muna da album ɗinsu da pictures da duk abin da mutum ka so na information duk da yake kungiyar ta koka akan abin da ta kira cin zarafin da ake yi mata ta ce kofar ta a buɗe take idan ana buƙatar sulhu da ita ga yadda take ganin har yanzu ba a taya mata ba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya